Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Binta Suleimaniyar ce tare da Mahmud Lalo sauran abokan aiki da farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 21 ga watan Disamban 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, Mahmud ba mu kanin labarai. tobinta shugaban ukraine volodymyr zelensky na shirin kawo ziyara amurka a yau laraba ɗaliban jami'a mata afghanistan sun koma gida cike da hawaye a yau laraba bayan da jami'an tsaron taliban suka kora su gida ƙasar faru ta umarci jakadar mexico da ya tattara inasa inasa ya bar ƙasar za ku ji dalili kanin labaran duniya kenan To a cikin shirin za ku ji cewa kotun tsarin mulkin jamhuriyar Nijar ta sanar cewa karin kudaden alawus da 'yan majalisar dokokin kasar suka yi wa kansu mataki ne da ya saba wa doka. kotu ta yi nata aiki mai iko na karanta doka ta ce an kauce wa doka za mu koma mu sake zaunawa mu gani menene ya faru ina ne an ka kauce ma doka abin da ke gyaruwa a gyara wanda bai gyaruwa kuma dole abu doka abin da doka ta shin Za kuma ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta bayyana jin daɗi matuƙa maido da kayayyakin al'adu da tarihinta na masarautar Benin da ƙasar Jamus ta yi bayan da turawan mulkin mallaka suka sace su shekaru 120 da suka gabata. Sannan muna tafa da shirin Arewa a yau wanda Nasiru Adamu ya ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu ga mamun da labaran duniya. jama'a assalamu alaikum Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky na shirin kawo ziyara Amurka a yau Laraba. Ana sa ran Zelensky zai ziyarci fadar White House ya kuma yi jawabi a gaban gamayyar Majalisar Dokokin Amurka. It's Volodymyr Zelensky's first known trip outside Ukraine since the Russian invasion began nearly 10 months ago. Wakilin kamfanin dillancin labarai na AP ya ce wannan ita ce tafiya ta farko da Zelensky ya yi a wajen kasar ta Ukraine tun bayan da Rasha ta mamaye kasar a kusan watanni goma da suka gabata. da safe yau laraba shugaban na ukraine ya wallafa a shafin twitter cewa ya kamo hanya zuwa amurka a wani kokari da yake yi na ganin ya sama wa kasar ƙarin matakan kariya wani babban jami'i a gwamnatin amurka ya faɗa wa manema labarai cewa shugaba joe biden ne ya gayyaci zelensky don ya zo ya gana da jami'an tsaron ƙasar da na sa. ɗaliban jami'a mata afghanistan sun koma gida cike da hawaye a yau laraba bayan da jami'an tsaron taliban suka kora su gida wannan mataki na zuwa ne bayan da hukumomin ƙasar ta afghanistan suka haramta karatun jami'a ga mata a ranar talata haramcin ya shafi jami'o'i mallakar gwamnati da na 'yan kasuwa wanda wannan shine mataki na baya-bayan nan da hukumomin ƙasar ke ɗauka kan ilimin mata da hulɗarsu da jama'a haramcin ya kuma kona ran 'yan ƙasar da dama da kasashen duniya waɗanda suka ce ga dukkan alamu gwamnatin ta afghanistan da maza ne zalla suke jagorantar ta ta ƙudura niyyar mayar da ƙasar saniyar ware ministan harkokin wajen iran ya ce ya gana da takwaran aikinsa na saudiya a gefen wani babban taro da aka yi a ƙasar jordan wannan ganawa da jami'an kasashen biyu suka ita ce mafi girma da aka gani tun bayan da kasashen biyu suka yanke hulɗa tsakaninsu a shekarar 2016 saudiya dai da iran sun yi hannun riga kan yadda suke kallon rikice-rikicen da ke faruwa a yankin kasashen larabawa musamman ma na siriya da yabal ƙasar iraq ta sha jagorantar taruka tsakanin jami'an saudiya da na iran tun daga bara a wani mataki na yayyafa ruwan sanyi kan tsabanin da suke samu tsakanin su inda aka yi zama na baya-bayan nan a watan afrilu To kamar yadda To nan ba da jimawa ba Mahmud zai kama da karashin labaran duniya kafin nan bari mu kawo rahoton rahotonmu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin kotun tsarin mulkin jamhuriyar Nijar ta sanar cewa karin kudaden alawus da 'yan majalisar dokokin kasar suka yi wa kansu a watan Nuwamba da ya gabata mataki ne da ya saba wa doka. Firaministan wa Humadu Muhammadu ne ya buƙaci kotun tsarin mulki da ta fayyace wa gwamnatinsa idan karin kudaden ya yi daidai da doka ko sabanin haka. wakilin murya amurka da ke birnin yamai salamu barma ya aiko mana da rahoton Firaminista Uhumudu Muhammadu ne ya buƙaci kotun tsarin mulkin ta fayyacewa gwamnatinsa idan ƙarin kuɗaɗen alaus alaus ɗin da 'yan majalisar dokokin ƙasa suka yi wa kansu ta hanyar ƙudurin dokar da ɓangaren adawa da masu rinjaye suka yi na'am da shi ta hanyar ƙuri'a a ranar 23 ga watan Nuwamban 2022 ya yi daidai da doka ko saɓanin haka. matakin ya tanadi ƙarin miliyan tara na sefa a shekara akan abin da kowane ɗan majalisa ke samu a can baya wanda idan aka lissafa adadin kujerun 'yan majalisa 166 karin kudaden zai kai biliyan guda da miliyan 494 na sefa da kotun ta ce bai dace ba idan aka kwatanta da alkaliman da ma'aikatar ƙididdiga ta fitar game da yawan kudaden da ke shiga hannun talakan nijar a kowace shekara saboda haka kotun ta ayyana cewa yunkurin 'yan majalisar ya saba wa kundin tsarin mulki shugaban kwamitin 'yan majalisa mai kula da sha'anin doka honorable kallamu tari ya ce sun karbi wannan hukunci da hannu biyu kotu ta yi nata aiki mai ita da ke da dukkan iko na karanta doka ga hannu ta ce an kauce ma doka za mu koma mu sake zaunawa mu gani menene ya faru ina ne an ka kauce ma doka abin da ke gyaruwa a gyara wanda bai gyaruwa kuma dole abu doka abin da doka ta shimfiɗa. Dama dai tun a ranakun farkon bayyanar labarin ƙarin kudaden alawus da 'yan majalisa suka kuduri niyyar yi wa kansu talakawa ke ƙorafi game da abin da suka kira rashin kishin ƙasa saboda haka a yau suke yaba wa matakin kotun ta kurkonsionel. Sunana Abdulrazak Jadi kotun tsarin mulki gaskiya mu a namu turani mu talakawan ƙasa gaskiya sun yi daidai. sun kyauta domin su majalisar dokoki 'yan majalisar dokoki mun ga alama kamar su kawai abu ne ke gyara su ne suke amfani da shi baya baya ba su tunanin irin halin da talakawa suke ciki a wannan lokaci to gaskiya maimakon su ma kansu kari ya kamata abun nan da za su ma eh, kansu kari a juya su bangaren talakawa yadda su ma za su dan wadatu sunana ibrahim maiga kotun tsarin mulki mun yarda shi ɗari bisa ɗari tunda duk abun da zai tauye ma talaka haƙƙi ba za su raida da shi ba vraiment nan wurin abun yaba ne mun ji daɗin su kuma allah ya kara. karfin guwa kuma. To amma shugaban kungiyar Voix de Sans Voix Nasiru Saidu na fassara wannan al'amari da alamomin wanzuwar demokaradiyya a Nijar. Domin haka wannan tafarki ya gada inda kowanne daga cikin rasa uku masu hurumin gudanar da al'amuran hukuma ke da iyaka. Demokaradiyya ta tabbata ta girku a cikin ƙasanmu. Shaida ce ingantatta na shari'a tana da cikakken 'yanci ƙasarmu wanda taka iya ta yanke hukunci daidai da doka in ma ta shahi na majalisar dokoki in ma ta shahi gwamnati in ma ta shahi bangare na shugaban kasa yau zance na ƙarin kuɗi na 'yan majalisar dokoki ya tsaya kak tun da kotun koli ta yanki irin haka tana ƙara tabbatar da maɗan ƙasa shi yarda da shari'a ƙasar shi irin wannan hukunci da kotun ta yanke a yammacin jiya talata abu ne da doka ta tilasta wa kowane ɗan kasa yin na'am da sa haka kuma babu wata damar ɗaukar ƙara akan irin wannan hukunci da ake kira are ma'ana dole abi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To madalla an gaishe ka Sulamu mini barma har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga mamu da karashin labaran duniya. To wani yanayi na hunturu mai tsanani da zai kai ga zubar da su da dusar kankara na shirin ratsa wani yankin Amurka gabanin bukukuwan Kirsimeti da za a yi a ƙarshen makon nan. Hakan ya sa matafiya suke ta rage da kama hanya gudun kada a soke tashin jirage gabanin zuwan wannan yanayi. hukumar kula da yanayi ta amurka ta fitar da wata sanarwa dauke da gargadi kan sanyin da zai lullube yankin tsakiyar yammacin kasar ana fargabar za a samu zubar dusar kankara da kaurinta ya kai santimita 30 a yankin great lakes tun a ranar talata wani yanayi makamancin wannan ya kai ga zubar da dusar kankara a yankin birnin seattle na jihar washington lamarin da ya kai ga soke tashin jiragen sama kasar faru ta umarci jakadan mexico da ya tattara inasa inasa ya bar kasar kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen kasar ta peru ta sanar hukumomi sun ce sun ba pablo murray sa'a saba'in biyu ya fice daga lima babban birnin kasar wanda ita ce sabuwar takaddama da ta kunno kai tsakanin kasashen biyu bayan da peru ta hamɓarar da shugabanta pedro castillo matakin na zuwa ne sawa'i kaɗan bayan da mexico ta sanar da cewa ta ba iyalan hamɓararren shugaban ƙasar ta peru mafakar siyasa wanda ake tsare da shi ake kuma tuhumar shi bisa laifukan da suka shafi yi wa ƙasa ta waye. gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To bari mu leka Najeriya inda gwamnatin kasar ta bayyana jin daɗi matuƙa ga maido da kayayyakin al'adu da tarihinta na masarautar Benin da ke jihar Edo da kasar Jamus ta yi bayan da turawan mulkin mallaka suka sace su shekaru 120 da suka gabata. gwamnatin najeriya ta ce kayayyakin na tarihi na da muhimmanci ga kudurin mayar da hankali a aikin koyarwa 'yan ƙasa tarihi a makarantu daga abuja ga wakilin murya amurka halima abdulrauf da ƙarin bayani Gwamnatin Najeriya da ta karbi tawagar kasar Jamus mai mambobi sama da talatin da ta yi jigilan kayayyakin al'adun daga cikin kasarta ta bayyana mahimmancin maido da su cikin Najeriya ne a lokacin karban su a hukumance a cikin ginin ma'aikatar harkokin wajenta da ke birnin tarayya Abuja. A yayin taron mayar da kayayyakin tarihin ministan harkokin wajen Jamus Annalena Baerbock ta ce waɗannan kayayyakin tarihin na da mahimmancin gaske saboda alama ce na tuna baya da irin tafiya da aka yi a gwamman shekaru da suka gabata inda ta yi godiya ga haɗin gwiwa da kasar ta da Najeriya suka samu don wannan muhimmiyar rana. Throughout we see our past and we learn about the road we have traveled as men, women, but also as nation, as people. That's why we are not returning mere objects. to the Nigerian people today. have learned from you within the last years. What we are returning is a part of your history. Baerbock ta kara da cewa gwamnatin kasar ta tabbatar da wa Najeriya waɗannan kayayyakin tarihin ne saboda hakan na da mahimmanci ga ci gaban tsarin mulkin demokradiyya a duniya. We have made it a priority to pursue this path, but this shows also the strength of democracy. Therefore, thank you very much for the joint work we have done here together. Jakadar Najeriya a ƙasar Jamus Yusuf ne ta Gagga ya bayyana farin cikinsa a lokacin mayar da kayayyakin al'adun a cikin Abuja. Gaskiya an sha fama sai ana cizawa ne ana hurawa a lokacin da ake wannan gwagwarmaya. Nuno da mukabala da lallami da ta da jijiyar waya duk an yi amma alhamdulillahi yau ga sun iso Najeriya sannan kuma muna fatan cewa sauran kasashe za su yi koyi da kasar Jamus da suka yi wannan karamci suka kuma fahimci muhimmancin duba abubuwa da aka yi wanda ba su dace ba na zamanin mulkin mallaka suka ga ya cancanta duk da cewa ba su suka dauke su daga najeriya ba saya suka yi daga hannun turawan ingila cewa ya kamata lalle su dawo da su kuma an dawo da su don wasu daga cikin su sun yi sama da shekara ɗari biyar da yi sannan kuma hanya ce zai sa mu ma kanmu mu koma mu dau tarihin mu da koyar da tarihi abu mai mahimmanci a makarantunmu don kina iya tunawa akwai lokacin da aka daina ma koyar da tarihi a najeriya gabaki da a nasa bangare shugaban hukumar kula da ajiye kayayyakin al'adun gargajiya ta najeriya farfesa abba isa tijjani Tijjani ya ce. Eh, watan wannan babban lokaci ne wanda za mu nuna jin daɗinmu wannan shine tarihi wanda yake arbuce. Wanda yaran yaranmu da jikokinmu masu tasowa za su zo su gani abin alfahari ne. Mu ga cewa kayayyakin al'adun gargajiya na masarautar Benin kenan wanda aka sace shekaru 125 da suka wuce. Watan yaran ba su san da wa'ina kayaki ba, ba su san da tarihinsu ba, ba su san da kayayyakin al'adun gargajiyarsu ba, amma yau gashi mun san samu jamus ta dawo mana da kayakin nan to abu ne wanda yake muna jin daɗi kuma muna ga wannan hanya ce wanda yaranmu da jikokinmu da sauran al'ummarmu za su ga su san yadda mu na gargajiya suke a masarautar ni. da kuma yadda wa'annan mutane suke tafiyar da su na harkokinsu na yau da gobe saboda wa'annan kayakin al'adun gargajiya ba wai abu ne wanda an ajiye su don saboda sha'awa ko gyara wurare ba a'a wa'annan kayayyaki na tarihi wanda ya shafi rayuwarsu addininsu da sauransu a cewar hukumomin najeriya an kiyasta cewa kasar ingila ta sace sama da kayayyakin aladun gargajiyar kasar dubu biyar a lokacin da take wa kasar mulkin mallaka kuma a baya bayan nan gwamnatin kasar jamus ta sha alwashin maido wa najeriya kayayyakin aladun nata dubu daya a shekaru masu zuwa idan ana iya tunawa gwamnatin najeriya ma ta kara ba da himma a aikin tabbatar da dawo da sauran kayayyakin aladunta da ke makale a wasu kasashen waje lima abdullahi murya amurka daga Abuja, Najeriya. To Adalla a gaida Halima Abdurrauf yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe goma ne da minti goma sha hudu karfe hudu kenan na yamma da minti goma sha hudu a Najeriya Nijar kamar shaji wato karfe uku da minti goma sha hudu kenan agogon Ghana. Wannan shiri na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com muryaamurka.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi su masu sauraro yanzu sai shirin mu na arewa a yau. Domin da har hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da dawowa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mijiyoyi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri na bitar wasu daga shirye-shiryenmu na shekara ta 2022 mai bankwana za mu duba shirin da muka gabatar kan wani zaure da ya zauna a gidan Arewa inda ya zanta da 'yan takarar shugaban ƙasa don jin alƙawuran da za su yi wa Arewa. Zaman ya samu suka daga bangaren ɗaya daga 'yan takara cewa ana neman fifita wani ɗan takara ne ya jawo zama. Gidan Arewa da ke titin Raba a unguwar Sarki Kaduna nan ne gidan gwamnatin lardin Arewa inda Firimiya sa Amadu Bello ya zauna har zuwa yi masa kisan gilla a juyin mulkin sha biyar ga watan Janairu na alif da da da tara sittin shida. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe. Farko ga bayanan daraktan gidan tarihin na Arewa Dr. Shu'aibu Shehu Aliyu. Na farko dai dama an ce Area House wata gidan Arewa. A wannan kuma gida ne wanda shi aka mai da shi cibiya na dukkan Arewa wanda shi yake da alhaki, yake da yanki, yake da dama ya zo yi rawansa ya yi komai ba tare da wani a tsankoma ba. Mu Area House cibiyar bincike ne da ana kan tarihi wanda muke kokari mu haɓaka ayyukan da sardauna yi domin shi ne nan ya jagoranci wannan ladi na arewa kuma tun daga kansa ba ka samu wani shugaba kamansa ba a yin wannan ladi na arewa saboda mu kowane jam'iyya kake mu dan wannan jam'iyya ce duk wani dan arewa duk wata jam'iyya mu jam'iyyar mu ne ba mu da wata gefe ba mu da wani ce mun karkata wajen wani ko a duk wanda ya kasance cewa dan Najeriya ne dan Arewa ne to mu dan jam'iyyar sa saraka ba mu da wata jam'iyya kuma a makan ba kowa dama ba tare da wani tsangwama ko kuma kyama ko kuma nuna bangaranci ko kuma nuna ina ka fito ko ina kake ba burin mu da kuma murfan Arewa House shi ya za ta iya bunƙasa haɗin kan wannan ƙasa ɗin a matsayinta don kulallen ƙasa amma muna da muradu da muke kokari mu ga cikin bumbun ba da gudunmawa wajen bunƙasan lardin arewa musamman ta harkar siyasa ilimi ta ƙasa da ƙasa zaman lafiya ƙara haɗa kan dangantaka da yan'uwantaka da fahimtar juna tsakanin dukkan ƙabilun da suka haɗa wannan lardin na arewa saboda haka a takaice wannan gida na arewa ba ta da alaka da wata ƙungiyar siyasa duk abin da muke dinnan muna yi ne domin ga cewa ya za mu ƙara bunƙasa lardin arewa da kuma wannan ƙasa namu baki ɗayanta. wato ma'ana ba wani ɗan takara da za ku kuke fifitawa akan wani ɗan takara. daga wannan gida babu shi babu wani ɗan takara da muke fifitawa wannan abin da muka zo muka haɗo haɗaka ne na cibiyoyi kamar guda shida na farko akwai nan arewa house arewa house kuma ne faɗa cibiya ce da aka asasa ta domin haɓaka girmama marigayi don Sokoto aka kafa ta bayan shekara hudu da mutuwarsa. Daga nan sai gidauniyar ita masa Ahmad Bello wanda aka kafa ta ƙalla shekara goma sha uku da suka wuce. Sannan sai ƙungiyar haɗa kan Arewa wani aikin Arewa Conservative Forum da ita ma aka kafa ta ƙalla shekara ashirin ko a shekarar ashirin da suka wuce. ARDP wato ita kuma wata ƙungiya ce aka fata domin yin bincike da bunƙasa wani zaɓi na Arewa ita kuma ba ta wuce shi ma shekara bakwai ko takwas da kafuwa ba. Daga nan sai a Northern Edis Forum wanda kowa ya san Northern Edis Forum ya san yadda suke da sauransu to kaga waɗannan suka zo suka haɗu kafin wani lokaci ko wanne yana nashi tunanin ya za a iya shirya waɗannan tarurruka daga bisani aka ce to eh, me yasa ba za a zo a haɗu da baki ɗaya a taro domin wannan shine karon farko shi sa abin yake ba wani su tsoro yake ba wani su mutane irin wani tunani daban cewa ba ta irin wannan a yin alladin arewa ko kuma kasa ma gaba ɗayanta ba wanda ƙungiyoyi za su su haɗu su zauna su kira ɗan takara ya zo ya faɗi manufofinsa da haƙidojinsa ga wannan ƙasan ba wai kaɗai ayyukan su baki ɗaya sai ka gaya ma me kake da shi ya kake so ka bunƙasa wannan ƙasa sannan me kuma za ka ma wannan lardi namu arewa a kan waɗansu matsaloli da adabi wannan yanki din namu to wannan shi ne ainihin makasudi ba tare da kuma a'a mun yi tsangwama ko kuma mun karkasa ga wani ɗan takara ba wannan ba shi ne kidan ba manufan ita ce kawai idan mutum ya zo ya ga gaya mana ga mana hutunsa ga yadda zai aiwatar da su ga inda zai canza zai gyara matsalolin Najeriya don bunƙasa ta sannan kuma zai tallafa mu yankin arewa ma ta ɗaukaka domin ta yi gogayya da sauran lardunan cikin ƙasar nan lokacin da mutum ya ci zaɓe muna da dama da za mu zo mu warware maka tsaye da abawa cewa ai lokaci kaza ka zo ka ce za ka yi kaza za ka yi kaza shin yi din ko bai ba wannan shine manufin mu ba wai tunanin cewa a'a wata ɗan takara shine nan namu ba Ɗaya daga jagororin kwamitin gudanar da taron Dr. Hakim Baba Ahmed ya nisanta zauren nasu da karɓar kuɗi daga ɗaya daga manyan 'yan takara don mara masa baya. Abin da ya sa na yi wannan magana saboda mun ji wasu raɗe-raɗi ne da ake kamar cewa ai akwai ɗan takara ɗaya a ciki wanda ya ce ba zai zo ba ya dai ba da hujjoji cewa bai shirya ba. takardun shi ne na manufofin shi ba su shirya ba kuma akwai abubuwan da suke samun sannan kuma ya koma ce to amma kuma duk da haka nan ai suna jin kishin kishin cewa wannan tsari da muka fito da shi kamar na wani ne dan takaran shi ma to mu abin a gaskiya fi sabilillahi zan gaya maka wannan abu tun da mun san Allah ne shi yake shaida mutum a zamanin nan yanzu dan wasu yan siyasan gani suke kowa kamar su ne ba wani a duniyan nan a Najeriya wanda zai abu fi sabilillahi kuma babu wanda ya wuce a sai da shi to akwai wanda ba ya iya siyan su da kuɗi wannan abin kuma amana ne mu muka ɗauka muka ɗora mu kanmu na 'yan karewa da 'yan najeriya ba wanda ya isa ya ce yau zai juya mu mu yi abin da yake so ya yi in dan takara bai shirya ba ko ba ya so ya zo ya ciki jama'a ya ce ga abin da zan muku kun ba ni amana wannan kuma shi ya rage nashi amma ba za mu tsaya mana kace na ce da wannan takara ba abin da dai muka ce shine zargin da ake mana da ya yi mana shi kadai sauran kotu suka zo su shi kadai ba gaskiya ba ne mu kuma mun fi karfi alhamdulillah a ce wani dan takara ya zo ya ba mu wani abu ko ya samu mu yi masharakiya wannan mun fi karfin wannan mun yi wannan abu mun ci amana amma tun da dan siyasa ne ya ce ba zai zo ba to ai kenan shi da jama'a abin da na rubuta kenan To Hakim Abu Ahmad wannan ma ya nuna ba wai 'yan takara da suka fito daga arewa kawai kuke magana ba duk wani dan takarar shugaban kasa kun gayyace shi ya halarci wannan zauren ya yi bayani. Haka Najeriya nan faɗa ya ce duk da kake ganin rarrabe-rarraben nan wanda duk yake mulkin Najeriya yanzu yana mulkin arewa yana mulkin kudu yana mulkin kuma ba mu san wanda ubangiji zai ba mulkin nan. Shi yasa muka ce musu su duka yanzu 'yan takara goma sha takwas. Muka ce dukkansu ga fili ga doki ga mai doki wanda duk yake so ya zo ya zo kaduna ya zo arewa ya zo gidan dauna za mu shirya ga rediyo ga talabijin ga jama'a zo ka gaya ma 'yan arewa mu ba nan ne dai abin da muka fi kishin su ba gaya mana mu 'yan arewa me za ka yi mana idan aka baka kuri'a me za ka yi ma kuma sauran 'yan najeriya ta ina za ka gyara zamantakewan mu da rashin tsaro da talauci da rashin ilimi da matsalolin mu da yawa na arewa ba za mu sake ka kawai ba ko mu je mu tuzu ba maka kuri'a sai ka zo ka gaya mana abin da za ka yi mana ko kai waye mun kira na kowa kowa muka ce zo kowa wato dai wannan zargi gaba ɗaya ba ku amince da shi ba a to ya ku za mu amince da shi yanzu na dubiya ka na kira ka da wani suna da wani mare kyau don Allah da annabin kana da hankali ai kama ka san dole ku ka kare ka ko ba haka ba ba dai za mu tsaya a dai muna bata lokaci muna sa in sa da wani dan takarar da muka gayyace shi da ya ce zai zo ba tunda ba da bai ce zai zo ba za mu sa shi a cikin jerin wa'anda za su so ba da ya amsa ya ce zai zo sai kuma yanzu aka rubuta wata takarda aka mai da ranar ta can baya aka nuna cewa wanda daɗewa ne aka yi wannan abu ba za a zo ba ba a shirya ba kuma ma da ma ba a shirya ba kuma wai an je wai kishin kishin to jama'a Allah ya kamata mu zama manya na za ka sa ka ce wai wani kishin kishin mene hujjanka menene ka cewa mun haɗu dukkan mu dan dai lalacewa mu ce mu taso da girma da mutuncinmu mu ce wai yanzu mutum ɗaya a Najeriya wani ɗan takara ya ba mu kuɗi ko ya ba mu wani abu wai za mu zauna mu shirya wannan abu a ƙarshe kuma mu fito mu ce ma 'yan najeriya to 'yan najeriya ga wanda za ku zaɓa can wuri haba jama'ar allah ai makwaɗin magana wawa ne majinta ba wawa ba ne amma wallahi mun yafe mun saba da gani irin wayannan yan siyasa wani lokaci gani suke su yadda su suke haka kowa ma yake kuma suna mummunan kuskure yan najeriya shugabanni suke nema na kirki kuma wanda yake ba zai zo ya gaya musu abin da zai musu ba to gashi nan ga su Masu sauraro ƙarshen bitar wannan makon kenan, makon gobe Allah ya kai mu za mu kawo ƙarshen bitar. A madadin muryar Amurka, ni na surwa da ma'ali kaya da na shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To salakai sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya. Kuma Allah shi ne zai cika. to a gaida Nasiru Adamu El Hikaya yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta imel. yanzu kuma lokaci ne na sauraron wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro suka turo mana za kuma mu fara ne da ra'ayin nazifi ibrahim ruggar malam shagari mai cewa a kwana a tashi shekara kwana ce in ji malam bahaushe Shekarar 2022 tana ban kwana. Abubuwan da ba zan manta da su ba suna da yawa cikin wannan shekarar. Fatanmu dai Allah ya nuna mana shekara ta 2023 lafiya. Sannan muna fatan samun ci gaba a fannoni daban-daban na rayuwa. Allah ya tabbatar mana alherin wannan shekara mai zuwa sharrukan cikin kuwa Allah ya kawar mana. Sai kuma ra'ayin Ali na Gashuwa mai cewa ina kira ga 'yan kasar najeriya da mu tashi tsaye wajen zaɓar 'yancinmu kada mu bari a mana tsakiyar da ba ruwa da fatan allah ya mana zaɓi mafi alkhairi shiko isa lawan girgir magajin garin girgir jihar yoban najeriya sha yake assalamu alaikum voa hausa nasarar da hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi ta najeriya ndlea ta samu ta kwato kwayoyin tramol fiye da miliyan 100 a cikin watanni 22 a gaskiya wannan babban nasara ce daga ƙarshe nake addu'ar allah ya ci gaba da basu nasara a lungu da saƙo na najeriya amin su kuwa haruna muhammad katsina da wasila yusuf gafran gida da isan baba ali direban j5 garejin mando kaduna ca suke masu neman mukaman siyasa a duk inda suke kada kuɗayin mulki ya sa ku rinka yi wa jama'a alkawuran da ba za ku iya cikawa ba domin kasa cika alkawarin zai rika zubar muku da kima da mutunci ne da fatan ba za ku rinka cika ma garin kuruwa ba ra'ayi na ƙarshe ya fito ne daga kawu mai ruwa bajoga mai cewa salamu alaikum voa hausa ina muku fatan alkhairi da fatan allah ya ƙara muku himma da kwazo ya kare mana ku a duk inda kuke gudanar da aikinku amin su amin mu ma mun gode kawu mai ruwa bajoga madalla an gaishe ka Ibrahim ka almasi garba yanzu kuma sai labarai a takaice. ce wani labari da muka samu da mudumin sana cewa an daƙile wani yankurin juyin mulki a ƙasar gambia inda aka cafke wasu sojoji hudu da suka jagoranci yankurin hamɓarar da gwamnatin shugaba adama baro hukumomin kasar ta gambia sun tabbatar da aukuwar wannan lamari kamar yadda kamfanin dillancin labarai na reuters ya ruwaito. shugaban ukraine volodymyr zelensky na shirin kawo ziyara amurka a yau laraba ana sa ran zelensky zai ziyarci fadar white house ya kuma yi jawabi a gaban gamayyar majalisar dokokin kasar da safiyar yau laraba shugaban na ukraine ya wallafa a shafin twitter cewa ya kamo hanyar zuwa amurka a wani kokari da yake yi na ganin ya sama wa kasar karin matakan kariya wani babban jami'i a gwamnatin amurka ya faɗa wa manema labarai cewa shugaba joe biden ne ya gayyaci zelensky dan ya zo ya gana da jami'an tsaron ƙasar da na gwamnatinsa ɗaliban jami'a mata a afghanistan sun koma gida cike da hawaye a yau laraba bayan da jami'an tsaron taliban suka kora su gida wannan mataki na zuwa ne bayan da hukumomin ƙasar ta afghanistan suka haramta karatun jami'a ga mata a ranar talata haramcin ya shafi jami'o'in mallakar gwamnati da na 'yan kasuwa wanda wannan shine mataki na baya-bayan nan da hukumomin kasar ke ɗauka kan ilimin mata da hudarsu da jama'a ministan harkokin wajen iran ya ce ya gana da takwaran aikinsa na saudiya a gefen wani babban taro da aka yi a kasar jordan wannan na zuwa ne wato wannan ganawa da jami'an kasashen biyu suka yi ita ce mafi girma da aka gani tun bayan da kasashen biyu suka dakile wato suka yanke hulɗa tsakaninsu a shekarar 2016 saudiya dai da iran sun yi hannun riga kan yadda suke kallon rikice-rikicen da ke faruwa a yankin kasashen larabawa musamman rikicin siriya da yamal wani yanayi na hunturu mai tsanani da zai kai ga zubar da dusar kankara na shirin ratsa wani yankin amurka gabanin bukukuwan kirsimeti da za a yi a ƙarshen makon nan hakan ya sa matafiya suke ta rige-ragen kama hanya gudun kada a soke tashin jirage gabanin zuwan wannan yanayi hukumar kula da yanayi ta amurka ta fitar da wata sanarwa dauke da gargadi kan sanyin da zai lullube yankin tsakiyar yammacin a kasar to masu sauraro da kuma haka muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan allah ya kai mu yanzu a madadin mahmud lalo wanda ya taya ni gabatar da shirin da julie lagos gresham wadda ta ba da umarni da injiniyan mu na yau Ni ce taku Binta Suleiman Yaro yake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ku huta lafiya, ma salam, amma kada ku yi nisa domin shirin mu na yau da gobe na tafi.